la la la la la la la la Allah kawo mu kashe Umar kalla uban jagwal ya ake ciki ne ta samu ta samu fa babba har kalla ko karama ce kujerar dan majalisa ce guda a a a a me ci ko kuma masu zanga zanga eh to wanda suke kotu kotu kuma eh ina kotun da aka shiga jiya aka yanke hukunci eh naji naji to shi ba an kwaci mulki an basa amma fa shi na kai ya ɗaukaka ƙara na gane to eh, shi ya ɗaukaka ƙara yau ya ɗaukaka ƙara to eh. shi wanda aka ba shi mulkin a kotu bai eh. san me zai je dawo ba shi ne za ke magana ya za a kawai kawai ka zo ka sai kujera ai ka san ta gaba turanci ake yi ba hausa ba lillahi lazi zai iya biyun babu wanda ya biyo ni ni kaɗai ne wanda zan iya tara a da ka in bashi abin da zan bashi ni kuma mu ci gaba da jan da jan na lautai din to yanzu nawa zaka biya dubu arba'in zan bashi ya rage ta amma fa cash an kari zan bayar dubu arba'in a ah. kuna ji fa to kuje kuje a ah, kore kaya. kai ka taba ji na kawo harƙalla an tsallake wa a karɓi kuɗi ba Ai ko dubu goma ka sai an karɓa wallahi <laughs> kana da fayales guda ɗaya wa harƙalla tura mana kuɗin ba cinikin take ba wannan ko an daidaita ko ba daidaita ba ka samu fayales turo min kuɗin yanzu mu yi talin ka je zo office mu yi agirme ya iya sa hannu wanda za ba agirmen kuma a dubu arba'in a'a sai an yi leta yadin to ga mu nan ga mu nan ga mu nan ga mu nan